Muminan gaskiya suna yaƙi a tafarkin Allah don ɗaukar kalmarsa, kafirai kuwa suna yaƙi a tafarkin ababen bautarsu, ku yaƙi mataimaka shaiɗan, idan kuka yaƙe su za ku ci nasara a kansu. Saboda tsarin shaiɗan mai rauni ne baya cutar da waɗanda suka dogara ga Allah maɗaukakin sarki.